hukumar kwallon kafa ta najeriya nff ta yi wa kungiyar wasan kwallon kafa ta mata ta najeriya wato super falcons alkawarin cewa za su samu su na allowance allowance ba jimawa ba wannan ya biyo bayan abin da hukumar ta wasan kwallon kafa ta najeriya ta ji cewa 'yan kungiyar a shirye suke da su kaurace wasansu na ƙarshe da kenya a rukuninsu ko da yake dai sun lashe wasan da ce hudu da babu shugaban kwamitin fasahu na hukumar ta nff chris green ne ya bayyana haka ga 'yan wasan ta wayan tarho ya kara da cewa a mako mai zuwa idan hako ganni a kasan kamaru to tabbaci hakika na zo da kudaden ku ne hukumar da ta ce za ta tabbatar da ganin cewa an biya su kudaden su kafin ranar da za su buga wasansu na kusan na karshe da kasan afirka ta kudu ana sa ran cewa 'yan kungiyar za su samu dala dubu hudu ladan lashe wasa da dala dubu biyu ladan yin kunnen doki sannan kuma da sauran alawus alawus da ya kamata a biya su.